الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da takwas ga watan zulkirda hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai sha shida ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin garin zariya jihar mu na kaduna kasar mu ta najeriya Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. wannan darasi namu shine na hamsin da takwas cikin wannan littafi a misala wanda muke cikin babi na jami'un istalati za mu tashi inda abu zai yake cewa ومن صلى على موضع طاهر من حسير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه shimfidar da زي صلى يزن ينادي الواه inda yake tsaye yana da tsarki tsaye gefen akwai najasa idan yi sallah a wajen da yake da tsarkin shin wancan najasa da yake gefen shimfiɗar yana iya ɓata sallarsa shi ne malam zai mana bayanin hukuncin cewa eh, man salla wanda bi ya yi salla ala maubi'in fahiri a wajen da yake akwai tsarki min hasirin kamar tabarma nan gefen lafiya lau can gefen akwai fitsarin da yara suka yi boli sun kwanta ko na najasa zahirarta amma ba ka tsaya wajenta ko a kanta ba ka dawo gefen ɗaya gacin kana sallah shi ne bi mawdi'in akhar minhu najasa a ɗaya hannu ko gefen ya zan akwai najasa falashai a alai babu komai ga wannan sallar da wanda ya yi sallar ta inganta domin bai taba shi ba kuma bai taɓi inda yake sallar kai tsaye ba dangantakansa da shimfiɗa ba zai ɓata masa sallah ba ta wannan ɓangaren kenan sai kuma majinyaci shi kuma in yana cikin yanayi na rashin tsarki ko wajen ba tsarki ba cewar marid wanda yake jinya ba shi da lafiya iza kana على فراش نجت idan yana kan shimfiɗar da ta akwai najasa inda galibi ga wanda yake rashin lafiya ya yi tsanani in ba sa'a aka yi da masu kula da shi kuma masu kulan na hakika ba kaga abin da ya shafi boli ko wani abu mai kama da haka zai yi a wajen da kuma matsala ta sallah abinda malamai suke bayani matukan kana cikin hankalinka bai gushe ba to za ka yi sallah gwargwadon yadda ta samu kamar yadda bayanai za su zo don haka fitan fitsari ko najasa kai tsaye bai hana majinyaci sallah to shi ne malin yake cewa idan shimfiɗan majinyaci mara lafiya akwai najasa kuma ba a iya ɗauke ta a shimfiɗa wata wala ba a sababu laifi an yi sauta alaihi sauban fahiran a samu wani tufa mai tsarki katifan mai kauri kamar bango a shimfiɗa a kan najasar wa yi salliya alaihi salla a kai wannan majinyaci an masa wannan sauƙi domin akan kai matsayin wani rashin lafiya ba a iya tashi daga wajen da ake jinya Allah ka wadata mu da isasshen lafiya ka ba mu ikon godiya da lafiyar ta hanyar bauta maka kuma in an haka yayi hakan sallarsa ta inganta wa salatul marid to kuma sallan mara lafiya idan ciwo ya tsanani ba zai iya komai na sallar ba kamar yadda mai lafiya yake yi illan ya kujir alal qiyami idan bai samu daman da zai sallar sa a tsaye ba salla jalisa zai iya sallarsa a zaune in ƙadara alatta rabbu'i idan yana da daman in ya zauna ya yi harɗe to a mazhaba ta imamuna malik a zaman ma harɗe ake so inda hali idan ba hali za a zauna yadda za a iya zama kafin a kai ga zama mai ahadari ya nuna mana akwai matakai hudu na wajibci wanda ake sallah a matakai-matakai in ka yi ƙasa da na ɗaya ka je na biyu kana iya yin mataki na ɗaya sallar ka ba ta yi ba shi ne alkiyamu bigairi istinadi duk wanda zai iya tsayuwa kyan ya yi sallah to in ya jingina da garu ko ginshiki sallarsa ba ta yi ba saboda tsayuwa can baka jingina da wani abu ba baka dogara da wani abu ba in matuƙar za ka iya wajibi ne in kuma ba za ka iya ba sai ka jingina mataki na biyu kenan domin Allah cewa yake wa qumu lillahi qanitin ku tsaya kuna masu kaskantar da kai a lokutan da kuke sallah idan asali ka yi a tsaye kuma ka dogaru da kanka ba ka jingini da wani ba wannan sauƙi ne lokacin uzuri da lalura wa ma ja'ala alaikum fiddini dini min haraj fattakullaha mastata'tum mataki na uku shine ka zauna da kanka biduni istinadin ba tare da ka jingina da wani abu ba a tare da ka jingina da wani abu ba in za ka iya zama baka jingina ba ka jingina da wani abu ba ka da sallah kamar mai lalurar zama a kujera to in zai iya zama haka bai jingina ba sai ya haka to ba shi da sallah ma'anar kenan sannan na hudu shine mutum zai iya zama amma sai ya jingina Su sai ya jingina babu laifi wannan shine abin da zai iya hadisi ya inganta annabi yana cewa salli qa'ima fa in lam فقائدة فإن لم تستطيع فعلى جنب dole ka yi a tsaye indi ya gagara sannan ka zauna in ya gagara sannan ka yi a gefenka bari mu karanta wa ala sujudi idan majiyaci ba zai iya kofa sujada ba falyu'mi idan ruku'i wasujud sai yayi alama yayi ishara yayi nuni a lokacin da zai yi ruku'i ko sujada kun ga yanzu zaka samu mutum da ƙarfinsa amma saboda laluran kiwon ido an masa aiki sai likita ya ce kada ka duka da idanka sai bayan kwana kaza Ya ka ba yadda zai yi ruku'u sahihiya ballantana sujada to anan haramun ne yake sai yayi saboda in lalura ta zo irin wannan wanda ba makawa don kiwon lafiya ko kuma za a samu ƙaruwar cutar ko za a samu jinkirin warkewa ko wata illar za ta shiga sabuwa to da a waɗannan lokaci ba maganan ƙarfin hali wala tulku bi aydikum ila tahluka alqur'ani yana cewa kada ku jefa kanku cikin halaka yin hakan ma ya zama haram annabi yana cewa addini yusrun wa ma shadda ad-din ahadun illa galabahu addini abu mai sauƙi ne ba wanda zai tsananta a addinin shaface ya fi ƙarfinsa a ce sai ka yi sujjadan haka nan wakila kan kai na tsaye kayi na biyu in ka je na uku ka ji kamar idan zai zazzabo ka kuma koma ka zaunan kaga ka ja ma kanka tsiya na ɗaya ajin ya fi ƙarfinsa. kai ka tsananta ma kanka dama annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam na biyu ka cutar da kanka kuma haramun ne ka cutar da kanka annabi yana cewa walija sadika alaika haqqa jikinka yana da haƙƙi a kanka duk abin da za ka cutar da jikinka haramun ne dole ka ba shi haƙƙin shi haka annabi ya ce إن لربك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي تيكا لوغد رايوكا ubangijinka yana da haƙƙi a kanka ka tsare mashi haƙƙin shi kada a ce an kira sallah ba ka zo ka yi ba da sauran abubuwa na haƙƙin Allah don haka ka ware lokaci na Ubangijinka bayan tauhidi ya tabbata a zuciyarka jikinka yana da haƙƙi in ka je kai mashi aiki da ya fi ƙarfin shi Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka ai kaga hadisi ya inganta annabi yake cikin abubuwa hudu da ba wanda zai daga sawun shi gobe kiyama sai ya ba da amsan daga cikin hudun nan wa an jasadihi fi ma ablahu sai an tambaye ka gangan jikinka ta ina ka tsofar da ita ta yi obawakin nan da nan ka ta kwamfashe wai kai mai ƙarfi ana tsora maka buhu biyu hmm? nan da nan ka lankwashe kamar 'yan dangan nan ne da 'yan boxing mai ci da kirɓan ƙato mafi yawansu ba sa ƙarfe mai kyau musamman 'yan musulun din nan ku bi tarihin waɗanda suka shahara ku gani mafi yawa za ku ga sun zama abin tausayi saboda irin musibar bala'in da suka jefa ginin gangan jikinsu a ciki Allah sai ya tambaye ka ka lankwashe kafin ka mutu kana tafiya kamar lauje ta hanyar bautar Allah ne ko ta hanyar wani abu ne daban ka ɓata bodin da Allah ya yi maka saboda haka ba gwaninta ba ne ka ce sai na yi ƙoƙari bayan kuma ga mashakka zahiri wanda Allah ya ce kuma wa maji ala alaikun min haraci wa yakunu sujuduhu akhfada li ruku'ihi a wajen nuni ko ma ta yaya za ka yi nuni to sujadar da za ka yi nuni ya ƙasa fiye da mai ruku'i saboda haka inda a ce ba za ka iya haka ba kanka ba zai kai haka ba sai ka zo za ka nuni a ruku'u sai kai ɗan haka ka ɗan nuna sujjadan sai ka ɗan ƙara haka abinda za ka iya nan ya zan akwai bambanci labal ɗin da za ka iya kaiwa ga sujjada to in ka zo ruku'u kar ka ƙarisa haka ya kuma danganta da kila wani zai haka a ruku'un a sujjadan ya haka shine abin da malam yake nufi wa in lam yaqdir idan bai iya yin sallar a zaune ba shine mataki na uku da aka gangaro bayan wancan wajibai biyar hudu da muka ambata salla ala janbihil aymani ima'a sai salla yana kwance ta gefen dama kaga in ka kwanta ta gefen dama ka huskanci gabas kanka na kudu kenan ƙafafuwanka na arewa an fahimta kana mai nuni a nan za ka rinka kira'a in ka zo ruku'u ka nuna ruku'u kake yi ka ɗan sujjar da kanka in ka zo sujjada ka ƙara ɗan kwantar da kan kila haɓanka ya taɓi ƙirjinka in zai yiwu wa illam yasbir idan bai sami daman yin haka ba illa ala zaharihi sai rigingine sai dai malamai suna cewa mataki na hudu shine ala jambihi al a tiru jingine sai ka yi ta gefen hannunka na dama ko kafaɗarka ta hagu kai kaga kanka zai koma arewa kenan sawunka zai koma kudu in duk bai yiwu ba sai ka yi mustalqiyan mustalqiyan kenan shine ala zahari ka yi rigingine rigingine kuma kaga sama kake duba to rigingine ta ina an gane nufina ta ko ina za ka yi rigingine suka ce a'a za ka yi rigingine kafarka na duban gabas kanka na duban yamma a lokacin da za ka yi ala zahari فعل ذلك ولا يؤخر الصلاة ba a yi maka sauƙi ka jinkirta sallah ba kiza ka na fi aqlihi matukan ya yana da hankalinsa bai ɗumauce ba ciwo ba ta sa bai gane kowa da komi ba to jama'a ya waje ba mu yi mu shiga taitayinmu hankalinmu ya dawo mu idan mara lafiyan da ba zai iya kwantawa ta gefen kafaɗa tsaye sallah ba saboda rashin lafiya sai dai a rigingine amma duk da haka ba a yi mashi sauƙi ba aka ce ya sallan haka nan Sai na kuma lafiyayye ya ci ya ƙoshi yana nishaɗi a gari a kira sallah a yi sallah a gama sallah ba a yi da shi ba in ba a yi sa'a ba ya haɗa a zuhud da la'asar ya haɗa magrib da isha'i su yi kokawa da rana za ta fito bai yi sabahi ba Ga shi wannan da ya kai wannan hali an ce bai halasta ya jinkirta sallah ba wala yi as-salata idza kana fi aqlihi akwai ma mataki na gaba da malamai ke faɗi in duk ta gagara aka ce ya yi sallan da idansa da zuciyarsa in ma idan ba zai iya ba in yana da hankalin yana da fahimtar ya gudanar da sallan a zuciyarsa yanzu yana kira'a ya gama ya kaddara gashi ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u ya tafi sujada ya tsago daga sujada yana kaddara gashi ya zauna tsakanin sujada biyu gashi har dai ya gama Allah ya ji kan malam Yahya al-Qurtubi yana cewa inna salata khatruha azim wa babuha qusfa bihi al-ulum Allah sallah hatsarinta yana da girma kuma babin sallah babi ne na ilmomi mai yawa yana cewa suna yi ashirar matsala mawujudatin fi kutubihin musattama su suka a littattafan magabata. Oh. Allah ka ba mu ikon kiyayewa ashe ba kawai ba hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwalu ma yuhasabu fihi al-'abdu yawm al-qiyamati as duk in mun mutu babi na hisabi abinda za a soma mabawa hisabi gobe kiyama sallaci فإن صلحت صلاح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله idan sallarsa ta inganta sauran ayyuka ma sai a ce duk ingantattu ne sai a yi masu kudin goron idan sallah ba ta inganta ba Allah ta kare mana sallolinmu daga nan azumi zakka haji umra sadaka menene duk sai ai masa kudin goro sai wanda sallarsa bata haye ba ina kuma azumi da sauransu Allah ya kare mu wa illam yasbir ala masl ma' idan musulmin da zai sallah bai iya taɓa ruwa akwai ciwon da za ka ji an ce ban da taɓa ruwa imma dai ciwon zai haɓaka ya ƙaru ko ana tunanin jinkirin warkewansa lidararin bihi saboda wata cutar da yake tare da ita aule annahu la domin man yunawiluhu ko ba ruwa tare da majinyaci zai iya alolan amma bai samu wanda zai ba ruwan ba shi kuma ba zai iya zuwa ya ɗebo ba لأنه لا يجد من يناوله إياه يسامون لذي باشر وبا تيمما وننسي انتقالي زواغا تيمما انتقالي زواغا تيمما فإن لم يجد من يناوله تعابا to kuma in bai samu wanda zai ba shi kasan da zai taimama ba fa domin musamman yanzu rayuwar da muke ba kowane ɗaki za ka shiga ka samu ƙasa har kai taimama ba sai nadiri sai nadiri in ba a yi mashi tais ba kaga an mashi siminti in ba a yi mashi siminti ba kaga an cante shi da farar ƙasa ko wani kalan fenti an yi ɗan yaɗan sili-sili an yi shi da ɗan abin da zai haskaka shi to ala kulli halin yace tayammama bil ha'iti sai ya juya bangon da yake kusa da shi ya taimama a bangon amma da shamaki tayammama bil ha'iti ila jambihi in kana tsinan idan wannan bangon ko garu ko katanga ginin ƙasa ne au alaihi tsil ko akwai wasu wurare wanda yake ƙasan ne to duk ana iya yi da taimama a nan misali ai kaga akwai yanzu wasu in sun ji siminti ya yi tsada ya kusa rufe dubu goma sha biyu in ba ya sauko ba dubu sha ɗaya da ɗari biyar sauko kuɗin da koko ka ba mai ɗari biyar sannan a In dai ba za ka ɗauko a kanka ba ne ko kana da abin da za ka ɗauko ka sa a ba su ɗinka ko a fanda ba za a ɗauko maka ilama ne sai ce ba zai ɗauko a ɗari biyar ɗin ba <laughs> inda ɗan ta zama sai fetur na tsada sai dai ka ba da dubu ɗaya alakulla hali akan yi wani abu a yi bulo na ƙasa a yi cokin ɗin shi da siminti to kaga wajen da yake bulan ya fito in ba a riga an yi mashi filasta ba in ko an mashi filasta na ƙasa ai filasta ƙasa ne duk za ka iya in ba a yi shafe ba amma sharaɗi in tsaban filastan ne ba da siminti ba to ya gani duk fuskoki da 'yan kalmomin da suke zuwa mani kamar suna cewa ya kadu ya kunu mustahila abu ne wanda yake mai wahala a samu hakan yanzu amma in ba a ga an yabe ba to da simintin kan bulo ɗin na ƙasa ana iya taimama a kansa banda inda aka cokin din shi da siminti fa in kana alaihi jiskun aw jirun ala yatamayyamu fi idan ko an shafe shi da siminti ko wani abu mai kama da haka ko da makuba aka sa ai ba ƙasa ba ne sana'a ce ta ɗan adam ba za a yi taimama a kansa ba to shi kenan ba a samu komai ba sai a fasa sallah? Hmm? haka nan zai sallah shi ne zance mafi inganci wa mallam ya ji ma'an wala yammaman mutayammaman ba a a kawali ya fihi mazhaba yi salli wa ya kabi a ma ƙala malikun ba ruwa ko ba za ka iya amfani da ruwa ba ba wajen taimama ai ba za a fasa sallah ba wasu suka ce za ka yi ka biya wasu suka ce za ka yi ba za ka biya ba shi ne mafi inganci wasu suka ce ba za ta yi ba har sai ka samu ɗayan biyun nan an gani wasu suka ce za ka yi ka biya za ka yi ba za ka biya ba ba za ka yi ba kwata-kwata nawa kenan uku to wanne ne na hudu hmm? na faɗi ba za ka yi ba sai ka samu taimama ko ko wanda za ka yi alola shi ne na hudu ta ce tana nan a kanka amma sai ka sami ruwa ko wajen taimama amma zance mafi inganci za ka yi sallaka kuma ta yi layukan lahu nafsa إلا وسعها ليس بوسعك أن تتيمم وليس بوسعك أن تتوضع إما لضرورة وإما لفقد الماء فوالله أعلم والمسافر متى فيه يأخذه الوقت ko akwai tambayoyi don yau za mu ije karatu sai bayan sallah insha Allah yau na ga kaman zai zama gaba eh darasi ne mai zaman kan shi kan mu shiga ba mu fita ba ta hausawa a yi kwanan daji inda tambayoyin da zan iya ansawa sai a yi Allah ya ba mu fahimta da aiki da shi na'am na'am Mm. yana magana ne shekarun baya iyayenmu saboda ba su da magudi na kafin su gini sai an ta kwaɓa ƙasar ana kakkarya ciyawa da turoso ana taka ta a sake taka ta a sake taka ta kaga har ta canza kala tana wari saboda ta jaru in magini ya zo sai ka ji yana ta yabawa ya ga kayan aiki yadda ya kamata ta yi tauri ta yi danko ba kana bugawa tana watsewa ba to ne yake cewa to wannan ƙasar da aka yi gini da ita ba? za a yi taimama a kanta domin tobalin ma ai sai ya bushe kuma ba za ka ji warin ba ɗaya kenan na biyu kashin dabbobi da fitsarin dabbobi yakan ɗauki hukunce-hukunce ba irin na ɗan adam ba a mafi yawan lokaci duk da mai iziya ya ce fitsarinsu da kashinsu ta bi tabi'un lilahami abinda aka haramta cin namasa najasarsa najasa ce abinda aka halasta cin namarsa najasarsa ba najasa ba ne shi yasa za muke tsarin hakumi ma magani ne za ka iya kwankwada sannan bambanci shi ne ka taka kashi na mutum ba kaman ka taka kashin jaki ne ba ina fata man fahimta amma dai ala kulli halin wancan mas'alar da muka yi magana za ka iya taimama a kai ka san yanzu ko fitsari kai to akwai hanyoyin da wajen da kai fitsarin zai iya zama mai tsarki in ma ta hanyar kwarara ruwa nan take za ka iya sallah a kai kamar yadda banzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umarci sahaba su zuba ruwa guga ɗaya da bawan Allahn da ya shigo masallaci ya je wani kusurwa ya yi tafari a gun. hadisin mun san shi kawai muna son mu kawo hukuncin sannan malamai suna cewa rana idan ya bugi najasa har alaman shi ya gushe to wannan gu ya zama mai tsarki yanzu kun ga a cikin abubuwa na najasa babu shu'umi kamar tsari. ga shi dai haka ana ganin shi ruwa ne amma kemikal ɗin da ke jiki ya fi na tashi tsiya shi sa aka hana ka rinka cilla magarin mutane boli in baka daina ba sai ka kada mashi garu shi sa kake ganin karfe in aka yi ƙofan bayan ɗaki da shi inda yara ana cilla mashi da tsari aka ga nan da nan ya cinye musamman ma in ba a yi masa fenti ba ko da fenti sai ya cinye in ko ba fenti abin nan ne da bahaushe yakan ce wai lahira kusa an gane ko a lokacin da aka kwaba ga kashin ta shi ne muka yi magana an yi bulo da shi an yi gini za ka yi taimama abinka Na malam na'am gani nan zuwa na'am eh Mm. yana cewa masu laluran zama a kujera sun kasu gida biyu akwai wanda yake tsayuwan ne ba zai iya ba amma sujada zai iya wanda ko zai iya sujada kaga zai iya ruku'u ukila to kaddara ma dai ba zai iya ruku'un umbatin da yana da kama da tsayuwa wasu kuma za su iya tsayuwa sujada ne ba za su iya ba haka kace ko to ai abin da aka sauƙaƙe maka abin da ya fi ƙarfinka ne wanda ba zai iya sujada ba amma zai iya tsayuwa kuma ba zai cutu ba wajibi ne ya tsaya a gaban kujerarsa idan sujada ya zo da ba zai iya ba sai ya zauna ya yi imani wanda tsayuwa ne ba zai iya ba amma zai iya yin sujadan saran gaɗaɗau to sai ya zauna a gama komai a yi ruku'u a yi komai in za a tafi sujjada sai ya sunkuya ya yi sujjada in an gama ya tashi ya zauna wanda ba zai iya duka ba fa zai sallan shi a zaune ya yi imai Allah ka sa mun dace sallarsa ta yi domin ba da gangar ya yi ba gayan abin da malamai suke cewa ga wanda irin wannan laluran ta shafe shi a adafin wakti yana iya maidawa idan lokaci bai wuce ba kuma mai ahadari yana cewa duk abin da ka ji an ce a maida a lokaci to sake sakewan mustahabi ne ba dole ba wallahu alam hmm. na'am ya ce to ga abin magana yace assalamu alaikum Allah ya ji malam ya kara masa lafiya menene hukuncin wanda mahaifiyarsa ta hana shi zumunci da yan uwansa wanda suke gaba ɗaya? ko kuma ta ce kada ya je ya gaishe da kishiyar mahaifiyarsa idan ya kuma za ta jinya mashi to a irin wannan matsayi ba zai mata ɗa'a ba domin aya ya ƙuru-ƙuru ta alƙur'ani ba ta yadda kai ma iyaye ɗa'a wajen saba ma mahalicci ba alƙur'ani yana cewa in ja hadaka ala an tushrika li ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma wa sahibhuma fid dunya ma'arufa. wattabi'i sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna kai masu biyayya kai masu da'a kuma duk irin rayuwar da ka same su ko da suna kafirci dole kai masu biyayya a abin da yake ya yi daidai da shari'a amma in suka nemi su ta ka kai shirka ko ka saba ma mahalicinka Allah ya ce falata kuma. a nan kakai masu biyayya saboda haƙƙin Allah yana gaba da haƙƙin kowa wannan ita ce ka'ida tare da ba kai masu ɗa'a a wajen da za ta saba ma mahalicinka ba sai alkur'ani ya daɗa kaɗo ka dai har yanzu ya ce wa sahib kuma fi duniya ma'arufa sauran abubuwa ka ci gaba da rayuwa da su bisa kyautatawa amma a abin da ya shafi ubangijinka to ka bi hanyar wanda ya koma gare shi ba wanda yake saba masa ba domin da kai da shi gaba ɗaya Allah sai ya ce makomanku zuwa game ni ne sannan kuma in bayyana maku abin da kowa ya yi in maka hisabi saboda haka ba ka da dalili ka ce mahaifiyata ce ta ce in saba da ɗan uwana ko mahaifiyata ce ta ce in bijire ma mamata wannan bakin kishin kyale mata kishin ya tashi daga kishiya har ya kai kuma ga 'yan uwanka kaga wannan yana cikin mummunan jahilci da san zuciya kuma ya tashi daga kanta tana son yana so ga 'ya'ya kenan tana son ta rusa gidan gaba daya domin mafi yawan lokaci ta tafi ta bar baya da wuta ba ma kura ba wannan ba za a taba mata da'a ba la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq innama ta'atu fil ma'ruf ba biyayya ga duk wani bawa da Allah ya halitta a saba ma mahalicci ana yin da'a ne ga umarnin da bai saba ma Allah ba nan kuma baka da dama sai kai haƙuri ko bai maka ba in iyaye suka ce sai ka yi biyayya Allah shi kiyaye na'am wa alaikum salam. na'am To, zancen malamai mafi inganci mai haida ba ta shiga masallaci. Ai, shiga mauda ba dole ba ne. kuma bai da alaƙa da aikin hajinta yanzu da za ka je aikin haji ko mutum zai je aikin haji ya wuce maka kai tsaye ya yi aikin ya gama aikin hajinsa da umararsa ya kwano ya dawo ƙasarsu bai je madinan ba ma gaba ɗaya ba abin da ya shafi aikin hajin yawa in ya yi ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aikin haji kamar yadda kuka ga ina aikin haji na insha Allahu ana fatan ya samu hajjan mabrura wa zamban maghfura saboda haka zuwa madina yana da falalasta, domin akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku miƙi gari la ta shaddun rihala illa ila salasati masajid المسجد الحرامي والمسجد wa ومسجد هذا kina sai kuma ƙudur. saboda haka zuwa wannan masallaci da ziyara ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi da alaƙa da aikin hajjinka don haka in lalura ta sa ba ta shiga yau ba to ai mafi yawa akan ɗanyi kwanaki ana fatan kayacin lokacin ta ya tsaya ta yi tsarki sai ta je ta yi sallolin ta gwargwadon hali ta ziyarci رسول الله صلى الله عليه وسلم bisa yadda shari'a ta yadda a ziyarci kabari da wanda ke cikin kabari wallahu a'lam wa alaikum assalam ta shiga yana masallacin ne ko waje ne na'am masallacin ne ko wani waje ne ta ai an gama inda har za ta shiga me zai hana a ce ta shiga can ta yi haƙuri har ta yi tsarki ba ka ga wajibi ne cikin wajibtai a wafil wada'i ba tsawafin ban kwana ga alhaji kuma ana yin shi ne muttasilan bi hali in za a tafi gida ne ake yi to idan ya zan wannan al'adarta ya zo ga tafiya ya zo an ɗauke mata shi saboda bayan da za ta yi da a ce tafiyan ƙashin kanta ne to sai ta tsaya sai ta yi tsarki sannan ta yi tsawaful wada sannan ta dawo ƙasarta amma tun da bayan da za ta yi jirgi baya jiran ɗai <laughs> kwatsa nufa na'am wa alaikum Mm. hawa motan haya kuma ba wani kudi ne ma mai yawa ba tana iya haƙuri da motan gwamnati da ta biya in ta samu ƙarfin ta ta yi abin nan ta shigo mota ta dawo amma fa ba kowa zai iya haka ba sai mai ido ko ba gaskiya ba sabon alhaji ko namiji ne ba zai iya wannan ba sai tsohon alhaji na'am kudin mota to kaji ma haka ne yanzu da canji ana an she fasfot ɗin mutum ne ba za ku gaba ka da famfon kana sa'udiya za a ce ka kari ne a tallafo ka ba kai aikin hajjin ba a yayo ka a sako ka a jirgin da zai komo saboda haka akwai dai ɗan kasada a haƙon kawai inda fasfot ɗinka na hannunka ne shi kenan to abubuwa suna canzawa ne na'am na'am Eh. in ta sa uniform ɗin da ake yin masu eh. na'am haka ka san ko a hanya suna cikin kowa sai sun ga fasfot ɗin shi shi ne nake cewa ko a hanya suna cikin in aka tsaya kowa sai an zo da fasfotin kowa an gani a dube ka a dubi bizanka a dubi fuskanka akwai dai ɗan matsala da kaman irin da ne da abin akwai sauƙi ban manta ba farkon zuwa na aikin haji muna sauka aka ce an rufe ƙofar madina ta mota sai muka biya dubu saba'in saba'in a lokai. riyal saba'in saba'in to kudin ne namu sai a hankali riyal saba'in muka hau jirgi sai madina daga duk fasfot ɗinmu na hannunmu saboda haka ko da muka zama zamanmu na madina muka yi shatan mota muka zo makka da kanmu saboda haka duk abubuwan nan sai muka mu muke hawan ina riyal 20 20 riyal 20 to mun hau jirgi riyal 70 duka duka ba mu kashe riyal eh, biyu ba duk zirga-zirgar da muka yi muka koma ga masu kamfanin da suke cire kuɗi muka je aka biya mu kuɗin transportation ɗinmu sai da aka bar riyal 460 kaga an yi gobarar titi gobarar titi an nunnunka a gani to yanzu ba yadda za ka yi ka yi haka ko riyal 400 aka baka ai ba karamin guzuri ba ne a'a ai abin da ake cirewa a guzurinka kenan ai ba kwange. ai shi alhaji an riga an cima kuɗin gida an cima kuɗin mota to in za ka hau mota ban san yanzu ba a lokacin duk inda ka je za a yi sayinin a ka a yage cewa ka yi amfani da motan gwamnati to mu namu ba a yi amfani da shi ba in ba ka yi amfani da shi ba za ka je wajejensu akwai ofisoshinsu na can za ka je za su duba za su yage waɗannan takardun za su in riyalanka ka baka abinka to kada yanzu kuwa ko kana so ko baka so ko ka hau ko ka hau ka hau ko ba haka bane na ana biya in ba a hau ba to ji har yanzu ana biya to wanda koyo san za a biya shi ai kaga ba zai hau ba inda ko yanzu din na yi imani sai an ci kyakkyawar riba ke eh, kyakkyawa ba mummuna ba <laughs> to Allah ka yafe mana lokaci yayi tun dazu muna roƙon Allah dacewa kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abubuwan da muke yi Allah ka sa albarka a cikinsa Allah ka sa ya zama hujjan mu gobe kiyama ba hujja a kanmu ba Allah ka yafe mana zunubanmu ka gafata mana laifukanmu ka sanya mu cikin waɗanda ke jin daidai su yi aiki da shi kuma wanda aka nuna ba daidai ba su tuba su nisance shi Allah ka sanya gobenmu ya fi yau kyau hamma gamu da mahalicinmu wa kallon Allahumma wa bihamdika